sanarwar da 'yan kasar mali suka bayar a kan shirinsu na budewa ruwan dam-dam ɗinsu kofofin wucewa saboda a cewar su ruwan kogin ya fara kwararowa da ƙarfi daga can tushe wato sa da ke futa jalon a ƙasar guinea conakry ita ce ta sa ƙungiyoyin agaji da hukumomin nishar yunkurin ƙarfafa wani babban shamaki tsakanin ruwan kogi da wasu unguwannin birnin yamai waɗanda tuni ruwan ya fara mamaya bayan ya nutsar da gonakin shinkafa ministan ayyukan shin kai lawan magashi da ke ziyartar wannan shiya cewa yake mutanen da suka san suna gurin da ruwa yake ci su mai da hankalinsu da gaugawa su gusa su koma gurin da za a keɓe musu yanzu mun samu labari ruwan ya yi karhin bamako kenan daga bamako na zawa kenan banda ruwan sama da yake ƙara karhin isa ruwanta ita kanta isan ya kwaso daga can futa jalon yana zauwa yanzu ya huce ba mako kenan mu shirya tun yanzu mu kwanda shirin cewa ya kamata wanda suka san suna gurbin ruwa su gusa mishi tun kan ya zo saboda ba mai tsare shi za mu yi kokarin da za mu yi komai na hannun Allah wannan barazanar ambaliya a dalilin batsewar kogin kwara ko kogin isa na bayyana ne a wani lokacin da manoman shinkafa ke murmurewa daga barnar da ruwan sama suka haddasa wa gonakin shinkafa a shekarar 2012 saboda haka alhashi habu ali daya daga cikin masu hannu a ayyukan samar da shinkafar da aka noma a nishar ya nuna zulumi kan abin da ka iya biyowa bayan buɗe ƙofofin dam-dam da ƙasar mali ta ayyana shirinsa. su manoman da suke noma da mu da ke basu da basu muke basu kuɗi don mai jiran shinkafa san shira duk yana shafe mu tunda ka ba mutum kuɗi akan kana jiran ya baka shinkafa san shira ya zan bai same ta ba kuma talaka ne kaga sai baya da zakai dole sai dai ka saurara mishi sai ka ga kuɗin ma an kai wajen shekara nawa kaɗan kaɗan kaɗan tunda ba su yin suna masu biya gaba ɗaya to yanzu mu dama kira da muke gwamnati a samu tun daga abin da ya shahi jihar talibiri har abin da ya kai sauran jihohi na ƙwarya nan zuwa ga yanzu kasance akwai dam dam dam wanda ya zamanto ruwan suka zo da ƙarfi za su zo su shiga wannan dam su tsaya sai lokacin da ake buƙatar su a buɗe baya ga ƙasashen Gine Conakry da Mali a nan Nijar jihohi uku na yankin yammacin ƙasar da suka haɗa da ya Yamai da Doso kogin Kwara ke ratsawa kafin ya shiga Najeriya don faɗawa tekun Atlantika kuma duk ta inda ya ratsa al'ummomin waɗannan ƙasashe kan samun albarkatun da suka haɗa da noma kamun kifi kiwo da ruwan sha sai dai sau tari kogin na kwara kan haddasa asarar dukiyoyi wa waɗannan al'ummomi a duk lokacin da ya batse har iya wuya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar